Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa ta da ku a cikin shirin namu na kallabi. kamar da ka sani shirin kallabi shi ne da muke tattaunawa da jaruman mata waɗanda suka jajirce suka ga sun wato buɗe sana'ansu na kansu kuma a cikin sana'ansu suka sa himma suka ga sun cimma burinsu a sana'a haka zalika kamar da ka sani a kullum ina tafi muku da ɗaya daga cikin waɗannan jajirtattun mata wacce ta kasance ita ma ta sa himma ta buɗe nata sana'an nata na karan kanta amma kafin in gabatar muku da ita za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka da za ku ji kowace wacece ku dakace mu. Masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda nake gaya muku wato ina tafi da ɗaya daga cikin wayannan jajirtattun mata wadda zan iya cewa ku buɗe idon ku domin kallon wacece mai wannan tambari stitches din idan har kun kasance kuna shafukan na yanar gizo wato a koda yaushe za ku na ganin kun cimma wato wani peji na tambari stitches wacce ba kuwa bace sai dai illa Hajiya Madina Musa Ilu bari in hada ku da kyakkyawan fuskan nata to assalamu Assalamu alaikum. <laughs> To masu kallon mu kun ga dai yadda na sada ku da ita a yanzu ga waɗanda ba su santa ba a yau dai kun ga wannan kyakkyawan fuska kun ga kyakkyawan fuskan da yake fidda daɗin kuna kala kala a shafin Instagram wato tambari stitches barka da kasancewa a cikin shirin namu to Hajiya Madina za mu so mu ɗan ji kaɗan daga cikin tarihinki ta Ni an haife ni a garin Kyana wato local government a jihar Nasarawa. Na fara primary school ɗina a Kyana. Na zo na koma Kaduna na bi kawuna. Ne attending Malali primary school Kaduna. Don amma ban sa ba still na kara dawo Kyana na ƙarasa. Sannan na je government secondary school Kyana. Na gama. Ah, na je um, basic studies abu zaria eh. funtuwa campus ban samu na shiga abu direct kai tsaye ba na dawo amma finally na zo na a attending na University Kefi na karanta mm. sociology. yes Dan na zo na shiga um, Stockholm University Sweden mm. na fara yin masters dina a research amma ina kai ban karasa ba har yanzu. To masha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi. To ya kika samu ra'ayin fara wato tambari stitches? To a takaici dai um, na kasance tun ina yan yarinya ni mai son sha'awa ce, ni mai son kwalliya ne, hmm. ni mai son gadi kawai. gayi na dai gayu ah, kawai dai ina da san gayu kwalliya eh. tun ina yarinya so tun sana ina da wannan sha'awa to mm. kin san komai sai lokaci ya kai sai kuma idan kaddara ya zo sai kai abu to da na zo ko da ke kafin na fara harka na dinki wato tambari stitches na dan fara sayar da sayarwan kayayyaki haka dan butu saboda challenges din bashi eh. kuma ban nutsu ba to sai ban ci gaba ba mm. amma da na dawo na nutsu a gu daya sai na bude wannan masana'anta wato mm. tambari stitches gurin ɗinkuna. Masha Allah. To a yayin da zaki fara akwai wani kalubale da kika fuskanta? Eh to akwai ɗan kalubale da na fuskanta amma ba sosai ba saboda mm. na samu 100 support daga gun mai gidana. uh, because I could remember ran da na fara sa himma zan fara wannan sana'a waya ji nake yi ina mm. tambayan a'a kai prices din machines sewing machines su weaving machine kawai a waya ji ni ina mm. tambaya prices sai ya ce min kina tambaya prices din machine ne ce eh, ina so idan muka koma gida dan sannan ba a Najeriya muke ba. Muna waje ne sai ya ce ina tunanin tun da za mu koma gida yanzu in muka koma ina so in cika burina na sana'ar da nake so in yi mm. a gurin ku a cikin ikon Allah da ke an ce idan kana da kyakkyawan abokin tafiya tafiyan ka zai kyawu so daga nan kawai sai ce to nawa ne kuka yi magana na faɗa mishi kuɗi a nan a nan sai bani kuɗi ya ce to in tura a gida a Najeriya kafin mu iso sai a siyo samu abubuwan ki to unfortunately ba ma turo kuɗin ba har mun dawo Najeriya da muka dawo kafin na zo na kira wani brother ina da ke tela ne shi ma ya mm. daɗe a harkan sai na ɗauki kuɗin na bashi. ya je su siyo min su mashin su abubuwa waye waye nan dai na fara kaman da wasa although my intention was ina so na ɗinka ready made ni kaɗai eh. wanda kawai zan ringa saidawa amma unfortunately da na fara yi sai abin ya zo kuma a'a masu kawowa sun fara kawo a'a dole sai na musu but mm. actually abin da nan na fara kawai zan ɗinka ready to wear ne na ɗinka saidawa ba zan ringa ɗauka commercial ɗinki a kawo eh. dinka a'a that was not my intention but unfortunately kin san ka fara sai na zo na fara samu a'a ana kawo dole zan dinka waya sai na zo na zama kawai harkan ya ci gaba da ready to wear din da dinkunan duka muna yi gaba ki daya mm. a lokaci masha Allah to ya aka kika samu wannan suna na tambari stitches din eh wato sunan tambari stitches ah, a yayi usuli ne daga kamfanin mai gidana uh, ah, it's just like a family company. Masha Allah. So mai gidana yana da kamfani Tambari Enterprises, mm. which comprises of akwai Tambari Computer, akwai Tambari Pure Water, in fact muna shirin mu yi tambari bottle water Masha so yanzu akwai tambari stitches mm. more are still coming up insha Allah Masha Allah <laughs> to Allah ya tabbatar da alheri Allah so tambari stitches just like a family company Masha Allah to yanzu da kike cikin sana'a naki akwai wasu kalubale da ke fuskanta ne eh to ba za a rasa kalubale ba musamman abu ne na harka da hurda da jama'a so dole kalubale wannan dole za ka samu a gun customers da masu kawo ɗinkin da masu siye kayan sosai da idan za ka ɗinka ready made ba wai kana da measurement ɗin kowa ba ne measurement ne kawai za ka saka a ra'ayinka to kamar ni mostly measurement ina nike amfani da shi a ready to wear ina to zaka zo ka samu wanda zai siya measurement ɗinku ba ɗaya ba ɗaya ba sosai so wannan akwai ɗan kalubale so dole zai ce maka sai ka rage mishi ka mai amendment waye waye to dole sai kai to kuma there is nothing you can do dole sai kai mm-hmm. ah, dan challenges ɗin gurin masu kawo wa ɗinki kuma shine <laughs> wannan abu ne wanda <laughs> tsakanin tela da <laughs> tsakanin tela da client wannan ana samun wannan kalubale amma kamar mu namu yana dan zuwa da sauki dan teloli da ake same su a kan hanya a basu dinki eh. namu challenges din yana zuwa da sauki mukan yi kokari mu meeting up target ɗinmu which is promise muka yi alkawari muna kokarin cikawa dan teloli da ake same su kawai a bakin hanya a basu <laughs> kaya irin masu iya cikin drawer a sannan nan su gudu su ki daukan eh. waya gashi nan dai <laughs> haka ne sosai sosai ma to a yanzu da wato yanayin da muka je muka ga shafin ki yanayin kayan ki mun ga kaman akwai irin bambanci da wasu ɗinkuna na irin da ake yayi da yake masu ɗinki sun yi yawa a wannan zamanin to wani irin basira kike amfani da shi wajen fidda irin wa'annan fittings din naki eh actually um <laughs> ina da creativity naturally mm, kamar in ce baiwa ina da wani baiwa a tattare da ni na creativity because ni wani lokaci ni tun ban bude shaguna na kaina na ɗinkuna ba mm. idan na ba tela kaya teloli na in suna jina a wannan lokaci ko suna gani na sun san ina da matsala da su <laughs> don kullum in na kai dinki akwai abu daban da nake sa a canza ko da style din zan kwafa a wani guri a make sure akwai one or two things da ni na mm. canza on my own kuma in na canza in suka yi sai kiga an dace sai ki a ah, yayi kyau yayi kyau ko in ka dinka min in na zo zan complain nan bai yi ba can bai yi ba gyara nan gyara can to in aka gyara kuma sai in na saka sai na samu wanda sun yaba sun nuna irin ta yi kyawu waye da sauransu so naturally ina da wannan dan baiwan da eh. Allah ya yi min na wannan dan creativity da nake da shi masha Allah to a yanzu ya kike daidaita lokutan sana'anki da kuma lokacin gida eh to a a cikin ikon Allah da ke shagon nawa ba a waje ba ne mm. a cikin gidana ne nake yin harkan so a lokacin da nake amfani da shi a gidana shi nake amfani da shi a shago so tunda a gida ne baskwata din gidana ne na maida shi shago eh. so da safe in na tashi in na yi hidiman gidana <laughs> na yi wa mijina duk abin da zan mishi da yayana mm. sai in sauko ƙasa in zagaye baya in shiga shago in duba kuma me za a yi me aka yi me za a mm. fitar me za a shigar so na ƙara koma cikin gidana na ƙara yin hidimomi na gida na ƙara fitowa so a rana ɗaya kan shiga shago su goma su ɗaya. Masha Allah. da daddare ko sha biyun dare ne in na ga dama ban yi bacci ba na kan so kowa na shigo shago na kalli me za a yi me ba a yi ba na ƙara koma cikin gida <laughs> masha Allah to ga wasu masu sana irin naki gara su ɗauki wato satan ansa sabila da ba abin da ya fi wannan sauki a ce ga wajen sana'anka a kusa kuma ga gidanka a kusa zai wuya ka samu wani ƙalubale da irin wasu matsaloli hakan nan masha Allah to bari mu je hutun rabi lokaci To masu kallon mu za mu je hutu rabi lokaci a cikin shirin namu idan muka da za mu ci gaba ku dakace mu. Ƙayatattun shirye-shiryen namu na gidan talabijin ɗin Shirin Tozali a yau. shiri ne da ke tattare da abubuwa masu nishadantarwa ilmantarwa da ma faɗakarwa ana haska shi wannan shiri ne da misalin karfe takwas da rabi zuwa tara da rabi na yamma daga ranar litinin har zuwa ranar alhamis na kowane mako shirin gyara kayanka shiri ne da ake tattaunawa game da matsalolin tsaro tattalin arziki matsalolin zamantakewa da fashin baki a arewacin najeriya tare da masana a bangarori daban-daban domin shawo kan matsalolin da suka shafi arewacin ƙasar nan. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 da rabi zuwa 9 da rabi na yamma a kowane ranar Asabar. Shirin yara manyan gobe shiri ne da ke faɗakarwa da ma nishaɗantar da yara domin jin daɗin su da kuma bunƙasa ilimin su. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 6 zuwa 6 da rabi na yamma daga ranar Litinin har zuwa ranar Lahadi. Shirin biki bidiri. Shiri ne da muke kawo masu kallon mu shagulgulan biki kama daga bikin suna, bikin aure, bikin naɗin sarauta, bikin cika shekara da ma sauran shagulgulan biki. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Laraba da misalin karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma. Shirin duniyan soyayya shiri ne da muke kawo muku maudu'i da sharhi daban-daban akan zamantakewan aure da ma masoya ga baki ɗaya. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Talata daga karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na yamma. Shirin dandalin siyasa shiri ne da ake tattaunawa game da siyasa a ƙasar Najeriya da wasu matsaloli da suka shafi siyasa da yadda za a magance matsalolin. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Alhamis daga karfe biyar zuwa karfe shida na yamma. Shirin Kannywood a yau shiri ne da ake tattaunawa da fitattun jarumai daraktoci furodososi da ma mawaƙan Hausa. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin girke-girken tozali shiri ne da ake gayyatar ƙwararru a fannin girke-girke domin koya masu kallon mu girke-girke da ma kayan kwaɗayi na ƙasar nan da ma na ƙetare. Ana haska wannan shirin ne a kowane ranar Alhamis da misalin karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na yamma. Shirin kwalliyar zamani shiri ne da muke kawo masu kallon mu bayanai game da yanayin kwalliya na zamani. Haka zalika mukan tattauna da masanan kwalliya game da yadda za mu kayata kwalliyar mu na yau da kullum. Ana haska wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na yamma. Shirin zauren matasa shiri ne da ake tattaunawa da matasa game da abubuwa da ya shafi rayuwarsu na yau da kullum. haka zalika muka yi hira da matasa da suke cikin sana'o'i daban-daban ana haska shi wannan shirin ne daga karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi a kowane ranar laraba shirin kallabi shiri ne da ake tattaunawa da manyan mata da ke cikin sana'o'i daban-daban wadda suka samu nasarori a cikin ta kuma suka zama abin koyi ga sauran mata ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar litinin da misalin karfe biyar zuwa karfe shida na yamma Shirin Mudara shiri ne da ake wa mutane tambayoyi akan titi masu nishaɗantarwa da ma ilmantarwa. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Litinin daga misalin karfe 6 da rabi zuwa karfe bakwai na yamma. Shirin kiwon lafiyan ya mace shiri ne da ake gayyatar ƙwararrun likitoci domin tattaunawa da su akan matsalolin kiwon lafiya da ya shafi mata da ma yara. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Juma'a daga karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin fitattu goma shiri ne da muke jero masu kallon mu abubuwa masu amfani da ƙarin ilimi daga na goma har zuwa na ɗaya. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Laraba daga misalin karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin rayuwar Abuja shiri ne da muke kawo masu kallon mu ƙayatattun wurare da ke cikin nan babban birnin tarayya Abuja. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe takwas zuwa takwas da rabi na yamma. Shirin rayuwarmu a yau shiri ne da ake gayyata ƙwararru a fanni daban-daban domin tattaunawa akan abubuwa da ke faruwa a ƙasarmu na yau da kullum. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 zuwa 8 da rabi da yamma a kowane ranar Laraba a kuma maimaita shi a ranar Asabar. Shirin daga yanar gizo shiri ne da ke kawo masu kallon abubuwa da ma labarai da ke faruwa a shafukan yanar gizo. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Juma'a da misalin karfe 8 zuwa 8 da rabi. Shirin in Gausa shiri ne da muke kawo masu kallon mu fitattun waƙoƙin hip hop na Hausa domin nishaɗantar da su. Ana haska shi wannan shirin ne a kowace ranar Alhamis daga misalin karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 na yamma. Shirin labaran tozali shiri ne da muke kawo masu kallon mu labarai da ɗimi su wanda ya faru a wannan ranar kama daga labaran ƙasar Najeriya ƙetare da ma na wasanni. ana aska wannan shirin ne a kullum daga ranar litinin har zuwa ranar lahadi ga misalin karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas na yamma shirin ina mafita shiri ne da zamu dinga haska muku labarai na gaskiya daga bakin mutane akan kalubalen da suke fuskanta na rayuwar yau da kullum za a dinga haska wannan shirin ne da karfe tara da rabi zuwa karfe goma na yamma a duk ranar asabar fina-finan hausa da na dogon zango za mu dinga haska muku 'yan fina-finan ne a ranar litinin daga karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma sai kuma a ranar alhamis karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma sai kuma a ranar asabar daga karfe goma na dare zuwa karfe goma sha biyu na safe aka zalika a ranar lahadi kuma za a ƙara maimaita fina-finai daga karfe goma na yamma zuwa karfe goma sha biyu na safe kuma shirin namu na mashakata inda muke nishadantar da masu kallon mu da waƙoƙi daban-daban masu nishadantarwa tozali tv idan ku a ko'ina Masu kallon mu barka mu da dawa daga hutu rabi lokaci idan yanzu kuke kunna talabijin din naku kuna cikin shirin namu ne na kallabi inda muke tare da Hajiya Madina wacce aka fi sani da tambari stitches. To Hajiya Madina a yanzu wato matsalolin teloli da suka yi yawa haka kowa yana complain wani irin shawari zaki ba wa teloli? So, dai ba za yi da shi. tela kayan Allah ba ne za ka yi da shi saboda <laughs> gaskiya ba za ka iya gane meye ne matsalin su ba tunda mu din ma da muka ajiye su suna mana aiki a gida ba wai ba mu da matsala da su bane muna da matsala da su sosai dan dole ne za ka samu wannan ya tafi wannan ya dawo wannan ya tafi wannan ya dawo saboda idan tela ba zai cika maka alkawari ba ba dalilin ka ajiye shi haka so su kaɗai suka san me matsalar su gaskiya <laughs> tela wallahi su kaɗai suka sani amma dai kawai shawaran da zan ba ma su kwastomomi mu mata shine first thing da za ka yi wa telo shine i think to ko kai fulfilling promise din shi by paying him kuɗin ma ba za ka kasa samun matsala da shi ba but i think wannan dai zai dan rage maka matsala saboda kana da hujja da za ka iya kama shi da shi in ya ka biya shi kuɗin shi ya san baka bin shi komai shi ne bai cika alkawari ba to kin ga ya rage wannan nashi bangaren ne bai cika alkawarin ba bangaren ka kai ka riga ka cika naka alƙawari haka ne kuma a daina kawo musu kaya a ƙurarren lokaci eh. su kuma su daina karba su daina karba <laughs> sun san ba za su iya ba saboda gaskiya jela ya san ba zai iya ba but haka zai karba maka kaya maka kuɗi a the end of the day a zo ana ta rigima shi bai dinka ba kuɗin ka gashi nan dai ni ma zan iya cewa na rasa menene matsalan su <laughs> akwai wani wanda na taba samun irin matsala da shi irin haka shi tela na lokacin ma tukunna haihuwar kayan suna fa kin san irin tukunna ma kana jira zaka sa eh, a buran suna haka ya shi aka ga magana ina ga kusan 2 weeks ma tu suna na bashi amma muka zo muka rasa gane ha na fita na yi kwana arba'in ba kayan nan bai dawo ba <laughs> sai an mun je shago sai mutane su masu ce wasu rasa me ke damun shi ya ce to ko bawan Allah na maybe an mishi wani jifa ko wani abu wala ashe ba wani matsala da yake matsala ne nasu kawai wanda su kadai suka san wa kansu kuma da su da Allah su suka san me ke damun sa because kamar last last week mm. akwai wasu client din da suka zo guna suna ta roƙa they look helpless sun damu sun shiga wani ɗimuwa saboda tun january suka kai mishi kaya kuma na biki ne za su yi biki suka kai mishi kaya tun january kiga dai tun daga january february march april may only for them su je shagon shi suka tarar da yadda suka aje kayan nan a nan take a nan take kai subhanallah suka ɗauki kayan nan three days to auren nan su aka gaya musu aka ba su address ina suka kira ni na ce musu kai ban waye resumin sallah ba tukun tunda muka je hutun sallah ban waye resumin ba mm. so ni ba ma teloli na a gida suka roƙe ni suka zo suka biyo ni har gida suka nuna sun damu ni kuma da ke ina da tausayi eh. irin na tausaya musu i have to call one of my tailor mm. na roƙe shi da ce Allah ina da emergency eh. ya shigo ya zo ni zan biya masa kuɗin mota da komai haka ya shigo mota ya zo kwanan sa uku bai bacci Allah sarki sai da ya kokari dai ba za su taba mantawa da ke ba <laughs> muka yi kokari dai muka dinka musu kayan da ya so happy ma na ji eh, daɗi su ma sun ji daɗi kin gane irin ba daɗi din nan su amma dai alhamdulillah muka cika musu alƙawarin su saboda haka abu ɗaya da tambari kenan in dai alƙawari ne kan muna takaita mu cika alkawari daidai gwargwado yadda za mu iya insha Allah. Masha Allah. To ga wannan kuma matsala da ake samu na wai teloli a yanzu musamman ma na online what I have ordered versus what I got. Me zaki iya cewa da wannan kuma? <laughs> To, ah, unfortunately ni dai kan <laughs> you won't get that what <laughs> you order is what you get most when the wanda suke ordering kayana suna siyan kayana gaskiya abinda suka gani shi da suka siya shi nike aikowa da shi kuma mm. in sun gani ina karɓin sakamako mai daɗi irin mm. wato irin uh, feedback kenan da muke mm. cewa mu <laughs> muna ce feedback so gaskiya ban taɓa samun matsala da wanda ya siya kayana ya complain a'a abin da na gani ba shi kika bani ba ko a'a abin da na gani ba shi kika sayar min da shi ba gaskiya ban taɓa samu wannan complain masha Allah to masu kallon mu kun ji wato ana samun ɗaiɗaiku daga cikin wayannan to a ƙarshe kuma wani shawara zaki bawo mata musamman ma na gida gida wajen tashi su nemi na kansu wato su yi sana'a eh gaskiya um, mun da muke cikin wayannan sana'a da muke yi uh, ba wai mu sun gaza ba ne mm. ba wai sun kasa ba ne amma kawai jajircewa ne ka nemi na kanka saboda idan kai ne yau ba kai ne gobe ba baka san me gobe za ta haifa ba amma kullum muna wa juna fatan alhairi a rayuwa ba uh, time da ka dogara da kanka kana neman abu na kanka yana da daɗi. Haka ne ka. Saboda ko gurin kashe kuɗin. Haka ne ka. Kana kashewa with pride. Sosai ma. Duk abin da kika ga dama za ki yi da shi. Kina da ƴan uwa, kina da iyaye, kina da abokan arziki da kike son ki taimaka. Ba sai kin jira mijinki ya ɗauko goma ashirin ya ce miki ba. Ƙale shi da ɗawainiyar 'ya'yan shi. da na shi da yanki kyalin shi da ɗawainiyan shi da ƴan uwan shi amma naki ɗawainiyan ko ƴaƴan ma kakan shiga cikin ɗawainiyar kai tun da kai uwa ne so irin gaskiya mata gaskiya a tashi a nemi sana'a ko mun kankantan shi a nema ko naira biyar goma ne in kika tashi kika kasance da shi naki na kanki yana da daɗin kashewa wallahi To mata da fatan dai kun ji shawaran da aka bayar da fatan kuma shirin namu ya nishadantar da ku kuma ya ilmantar da ku. A yau dai a nan wato za mu rufe taburman shirin namu sai kuma Allah kai mu za ku ga da wani shirin a madadin wa'anda suka ɗauki nauyin ka wannan shiri da kuma bakwata mu ta yau ni mai gabatarwa Umma Kulsum nake cewa ku huta lafiya. ɓangarori daban-daban domin shawo kan matsalolin da suka shafi arewacin ƙasar nan. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 da rabi zuwa 9 da rabi na yamma a kowane ranar Asabar. Shirin yara manyan gobe shiri ne da ke faɗakarwa da ma nishaɗantar da yara domin jin daɗin su da kuma bunƙasa ilimin su. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 6 zuwa 6 da rabi na yamma daga ranar Litinin har zuwa ranar Lahadi. Shirin biki bidiri Shiri ne da muke kawo masu kallon mu shagulgulan biki kama daga bikin suna, bikin aure, bikin naɗin sarauta, bikin cika shekara da ma sauran shagulgulan biki. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Laraba da misalin karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma. Shirin duniyan soyayya shiri ne da muke kawo muku maudu'i da sharhi daban-daban akan zamantakewan aure da ma masoya ga baki ɗaya. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Talata daga karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na yamma. Shirin dandalin siyasa shiri ne da ake tattaunawa game da siyasa a ƙasar Najeriya da wasu matsaloli da suka shafi siyasa da yadda za a magance matsalolin. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Alhamis daga karfe biyar zuwa karfe shida na yamma. Shirin Kannywood a yau shiri ne da ake tattaunawa da fitattun jarumai daraktoci frudososi da ma mawaƙan Hausa. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin girke-girken tozali shiri ne da ake gayyata ƙwararru a fannin girke-girke domin koya masu kallon mu girke-girke da ma kayan kwaɗayi na ƙasar nan da ma na ƙetare. Ana haska wannan shirin ne a kowane ranar Alhamis da misalin karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na yamma. Shirin kwalliyar zamani shiri ne da muke kawo masu kallon mu bayanai game da yanayin kwalliya na zamani. Haka zalika mukan tattauna da masanan kwalliya game da yadda za mu kayata kwalliyar mu na yau da kullum. Ana haska wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na yamma. Shirin zauren matasa shiri ne da ake tattaunawa da matasa game da abubuwa da ya shafi rayuwarsu na yau da kullum. haka zalika muka yi hira da matasa da suke cikin sana'o'i daban-daban ana haska shi wannan shirin ne daga karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi a kowane ranar laraba shirin kallabi shiri ne da ake tattaunawa da manyan mata da ke cikin sana'o'i daban-daban wadda suka samu nasarori a cikin ta kuma suka zama abin koyi ga sauran mata ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar litinin da misalin karfe biyar zuwa karfe shida na yamma Shirin Mujara shiri ne da ake wa mutane tambayoyi akan titi masu nishaɗantarwa da ma ilmantarwa. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Litinin daga misalin karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na yamma. Shirin kiwon lafiyan ya mace shiri ne da ake gayyatar ƙwararrun likitoci domin tattaunawa da su akan matsalolin kiwon lafiya da ya shafi mata da ma yara. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Juma'a daga karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin fitattu goma shiri ne da muke jero masu kallon mu abubuwa masu amfani da ƙarin ilimi daga na goma har zuwa na ɗaya. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Laraba daga misalin karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin rayuwar Abuja shiri ne da muke kawo masu kallon mu ƙayatattun wurare da ke cikin nan babban birnin tarayya Abuja. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe takwas zuwa takwas da rabi na yamma. Shirin rayuwarmu a yau shiri ne da ake gayyatar ƙwararru a fanni daban-daban domin tattaunawa akan abubuwa da ke faruwa a ƙasar mu na yau da kullum. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 zuwa 8 da rabi da yamma a kowane ranar Laraba a kuma maimaita shi a ranar Asabar. Shirin daga yanar gizo shiri ne da ke kawo masu kallon abubuwa da ma labarai da ke faruwa a shafukan yanar gizo. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Juma'a da misalin karfe 8 zuwa 8 da rabi. Shirin Ngausa shiri ne da muke kawo masu kallon mafitattun waƙoƙin hip hop na Hausa domin nishaɗantar da su. Ana haska shi wannan shirin ne a kowace ranar Alhamis daga misalin karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 na yamma. Shirin labaran tozali shiri ne da muke kawo masu kallon mu labarai da ɗimi su wanda ya faru a wannan ranar kama daga labaran ƙasar Najeriya ƙetare da ma na wasanni. ana haska wannan shirin ne a kullum daga ranar litinin har zuwa ranar lahadi ga misalin karfe 7 da rabi zuwa karfe 8 na yamma Shirin ina mafita shiri ne da zamu dinga haska muku labarai na gaskiya daga bakin mutane akan kalubalen da suke fuskanta na rayuwar yau da kullum. Za a dinga haska wannan shirin ne da karfe tara da rabi zuwa karfe goma na yamma a duk ranar Asabar. Fina-finan Hausa da na dogon zango za mu dinga haska muku nan fina-finan ne a ranar Litinin daga karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma. sai kuma a ranar Alhamis karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma. Sai kuma a ranar Asabar daga karfe goma na dare zuwa karfe goma sha biyu na safe. Aka zalika a ranar Lahadi kuma za a ƙara maimaita fina-finai daga karfe goma na yamma zuwa karfe goma sha biyu na safe. Kuma shirin namu na mashakata inda muke nishaɗanta da masu kallon mu da waƙoƙi daban-daban masu nishaɗantarwa. Tozali TV idan ku a ko'ina.